fait tourner la queue. On te fait bouger la tête parce qu'on est dur dans les flots. C'est Style dans le rap pour le doré, le game, on veut vous sous-doser les ondes avec des flots qui pètent les plombs. Nouveau king du biz, nigga, Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalabasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 20 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Hadiza da kanin labarai. To Ibrahim a yau Litinin asibitoci 45 a jihar Florida da ke kudancin Amurka sun ba da rahoton cewa gadaje sun kare a sashen da ake kula da marasa lafiya da jikinsu ya yi tsanani wato sashen da ake kira intensive care unit a turanci. haka kuma a yau litinin hukumomin iran suka aiwatar da hukuncin kisa a kan wani tsohon mai fassara wanda aka zarga da yawa amurka da isra'ila ayyukan leƙen asiri sannan a jiya lahadi ne jama'ar ƙasar syria suka kada kuri'unsu a rumfunan zaɓe dubu bakwai ciki har da yankuna da dakarun ƙasar suka ɓato daga hannun sojojin 'yan adawa cikin shekaru biyu da suka gabata. Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji ƙarin haske kan harin da 'yan bindiga suka kai jihar kaduna najeriya akalla sama da mutum ɗari da ashirin kowannen su da manya-manyan bindigogi suka firgita mutane sun kada dukkanin dabbobin da ke wannan wuri kuma har sun kashe mutane guda uku sannan kuma sun raunata mutane daga bayan kashi na biyu na labaran duniya za a ji yadda rashin ruwan sama da matsalar tsaro ke barazana ga rayuwa a yankin difa na jamhuriyar niger duk kasuwan da kaje katar da an kawo shanu yawanci shanu za a saida su ne aje a biya a amso mutane saboda wani lokaci ko labari kawai in an kama za a je a saida aje a kai kudi a amso sannan za a ji yadda hukumomi a najeriya ke shirin ɗaukar matakai kan manyan mutanen da ke saba ma ka'idar yaƙi da cutar corona a filayen jirgin saman ƙasar kamar kowace ranar litini yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin, asibitoci 45 a jihar Florida da ke kudancin Amurka sun ba da rahoton cewa gadaje sun kare a sashen da ake kula da marasa lafiyan da cikinsu ya yi tsanani wato sashen da ake kira intensive care unit a turance yayin da yaduwar cutar coronavirus ke ci gaba da durkusar da fannin kiwon lafiyar kasar. jihar ta florida ta ba da rahoton samun karin sama da mutum dubu goma sha biyu da suka kamu da cutar a jiya lahadi rana ta biyar kenan a jere da jihar ke ba da rahoton samun sama da mutum dubu goma da cutar ta harba a yini daya yankin miami ya kasance wanda yaduwar cutar ta fi tsanani inda a nan ne tara daga cikin asibitoci 45 da gidajen suka kare suke a yau litinin dokar cin tara akan duk wanda ya ki saka takunkumin rufe baki da hanci da magajin gari francis suarez ya saka za ta fara aiki inda za a ci tarar wanda ya karya dokar a karan farko dala hamsin sannan a ci tarar duk wanda ya sake karya dokar dala ɗari biyar A yau Litinin hukumomin Iran suka aiwatar da hukuncin kisa akan wani tsohon mai fassara wanda aka zarga da yi wa Amurka da Isra'ila ayyukan leƙen asiri. haɗe da taimakawa wajen nuna inda kwamandan dakarun juyin juya hannun ƙasar ta Iran Kasim Suleimani wanda harin Amurka ya hallaka a farkon shekarar nan aiwatar da hukuncin kisan mahmud musafi majid na zuwa ne yayin da miliyoyin iraniyawa suka shiga shafukan sada zumunta suke nuna adawa kan hukuncin kisan da aka yankewa wasu matasa uku waɗanda aka zarga da shiga wata zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati a watan nuwambar bara a dai jiya lahadi ɗaya daga cikin lauyoyin matasan ya bayyana cewa an jingine hukuncin kisan matasan sun hada da amir hussein muradi dan shekara 26 sa'id tamjidi dan shekara 28 wanda direban taxi ne da kuma muhammad rajabi dan shekara 26 wanda ba shi da aikin yi jama'a a kasar syria sun gudanar da zaben 'yan majalisu 250 a yankin da ke karkashin ikon gwamnati a jiya lahadi jama'ar yankin suka kada kuri'unsu a rumfunan zaɓe 7,000 ciki har da yankunan da dakarun ƙasa suka ƙwato daga hannun sojojin 'yan adawa cikin shekaru biyu da suka gabata a da an tsara za a yi zaben ne a watan afrilu amma aka ɗage har sau biyu sanadiyar annobar coronavirus mafi akasarin yankunan ƙasar ta siriya na ƙarƙashin ikon shugaba bashar al-assad wanda ke samun goyon bayan rasha da iran wannan shine karan farko da shugaban ke samun iko da mafi akasarin yankunan kasar tunda aka fara wannan yaki a yayin da dakarun kurdawa ke rike da arewa maso gabashin kasar ta siriya su kuma dakarun 'yan adawa suke rike da arewa maso yammaci da ke kusa da kan iyakar turkiyya ana dai sa ran jam'iyya mai mulki ta bat tare da jam'iyyun da take kawance da su za su lashe zaben abinda zai ba shugaba a sa damar cika shekaru ashirin yana shugabantar da kasar an jima kaɗan hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jihar kaduna najeriya inda za a ji ƙarin haske kan harin nan da wasu 'yan bindiga waɗanda aka ce sun kai sama da ɗari suka kai ƙaramar hukumar Igabi. Suka kashe mutane uku sannan suka kora dabbobi. Isa lawan ikara gare ka. Jiya ne dai waɗannan 'yan bindiga kan babura ɗauke da manya-manyan makamai suka afkawa waɗannan garuruwa kamar da yadda wasu mazauna garuruwan suka shaidawa muryar Amurka. Sunana Alayi ɗaya bukira kan Fulani sukan kirawo cikin nanin lafi ina da rajuna mutanen nan sun kara faɗo mana da safe misalin karfe tara na safe suna harbin mutane ba adadi da kan suna harbin dabbobi. Sun kashe mana mutum biyu a na? ɗaya a zariyawa sun tattara dabbobin da ke cikin rago yanzu a yanzu ko da kaza babu shi a cikin rago sun tafi su har abincinsu da kayan sawansu Kun kwashi suna na Muhammad Sinusu Tsakani da Allah wannan al'amari ya fa fara kaiwa inda ya kai. Salin karfe tara da 'yan mintoci na safe wa'innan mutane suka shigo wannan gari akalla sama da mutum ɗari da ashirin. Kowannen su da manya-manyan bindigogi magazin ne kawai da sauransu su suke ɗauke da shi. Suka firgita mutane domin majority mutane suna gona sai dai mata da yara da ba a rasa ba a cikin anguwa suka faɗo wa'innan yanki sun kaɗa dukkanin dabbobin da ke wannan wuri kuma har sun kashe mutane guda uku sannan kuma sun raunata mutane daga ciki. Hare-haren 'yan bindiga a yankunan kana hukumomin birnin Gwari Igabi da dai na saka fargaba a zukatan manoma musamman dai game da noman wannan damuna. in ji ɗaya daga cikin mazauna yankunan alaji ɗaya bukerawa. Muna neman addu'an mutanen duniya da Najeriya a taimake mu da addu'a wannan masifa ya kai mana inda ya kai saboda abin da ya kawo jinkirin da yawan a garukan nan kai wa'annan sojoji a kai bai ta kuma da dukkan garin gari kamar ɗari da wani abu zo wallahi ya zama tarihi muna roƙon gwamnatin tarayya ta taimake mu ta ƙara mana yawan sojoji saboda kana zuwa gona ana farauta mutane a gona. sai dai gwamnatin jihar kaduna ta ce tana ɗaukar dukkanin matakai na sirri wajen magance matsalar tsaro a waɗannan yankuna baki ɗaya. Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna. Lokacin da muka samu wannan labarin nan take jami'an tsaro suka je wannan kauyukan da muka samu wannan rahoto kuma sojan ƙasa sun fatattaki wa'annan 'yan bindiga daɗin har wa yau kuma sojan sama su ma sun kai farmaki ta sama kuma yanzu da muke wannan maganan akwai sauran matakan tsaro wadda aka ɗauka a wannan yankin baki daya wadda ba za mu iya magana a kan matakan tsaron da aka dauka ba domin bayanai ne na sirri. Dama dai hare-haren 'yan bindiga a gonakin manoma da kuma maganar sace mutane na cikin matsalolin tsaron da ke damun jihar Kaduna. Domin kowa ko a ranar Asabar ma sai da wasu maharan suka kai hari a yankin jan ruwa da ke kan hanyar Patrick kowa inda suka sace wata mace 'yar sanda da 'yarta da kuma wasu mutane guda hudu. duk wani kokari na jin ta bakin rundunar 'yan sanda game da waɗannan hare-hare dai ya ci tira domin kuwa na yi ta kiran mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp muhammad jaligi bai ɗauki waya ba na kuma tura mai sakon waya na tafi da gidanka kuma har zuwa lokacin da rahoton ke haɗuwa bai bani amsa ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya A gaida na Ikara, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hadiza da ci gaban labaran duniya. Shugabannin tarayyar Turai sun yi hutu a safiyar yau Litinin a rana ta hudu da suke tattaunawa a kokarin ganin an cimma wata matsaya kan kasafin kuɗi dala tiriliyan biyu da ake so a samar don taimakawa mambobin ƙungiyar su shawo kan matsalar annobar coronavirus. da tsakar ranar yau ake sa ran ci gaba da tattaunawar wacce asali ya kamata a kammala ta a ranar asabar prime minister holland mark root ya ce shugabannin na samun ci gaba a tattaunawar sannan shugaban gwamnatin austria sebastian kurz ya ce duk da cewa tattaunawar ta yi tsauri za mu kasance masu gamsuwa da sakamakon da zai bayyana a yau a kwanakin da aka kwashe a wannan taro an ga yadda kasashe mafi karfin tattalin arziki da ke arewacin nahiyar turai wato austria denmark finland holland da sweden suna sa in sa da takwarorinsu na kudanci wanda suka fi fuskantar matsalar ta coronavirus suke kuma samun goyon bayan jamus da faransa su dai kasashen arewanci suna so a saka matakan tsoke bakin aljihu a yarjejeniyar da za a kulla yayin da su kuma sauran kasashe irin su italiya da spain suke so a sassauta matakan babbar jam'iyyar adawa a mali ta yi watsi da wani shiri da masu shiga tsakani na yankin suka gabatar a kokarin da ake yi na kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wacce ke fama da har-haren mayakan da ke ikirarin jihadi. masu fabatakar da ake kira june 5 movement sun yi watsi da shirin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta gabatar a ranar lahadi wanda ya nemi shugaban kasar wubakar kaita da ya kafa gwamnatin haɗin kai tare da bangaren 'yan adawa a baya shugaba kaita ya mika wuya ga wata bukata da 'yan adawa suka gabatar inda suka nema da ya rusa kotun kundin tsarin mulkin kasar amma kungiyar ta june 5 movement ta ci gaba da rike matsayinta na neman shugaba kaita ya yi muradi akwai kura fama da matsalar tsaro a yankin difa baya ga karancin ruwan sama da ke barazana ga amfanin gona daga mai ga sulaimu barma da cikakken rahoton yanzu haka ana iya cewa an shayo gangarar ayyukan noma a yankuna da dama na nan nishiyar yayin da makiyaya a irin waɗannan wurare suka soma darawa sakamakon samun ciyawar dabobi To sai dai abin ba haka yake ba a wasu sassa na jihar Difa inda har yanzu ake jiran saukar ruwan shifka kamar yadda wakilin kungiyar mazaunan karkara ta platform Abdu ga jango ya koka a kai. Kamar ka ɗauki yankin arewan gingime kamar eh, komin komin da suke arewa kamar komin ɗin fulatari da baili da yankin eh, arewan komin din gudu mariam. har yanzu ba su samu damana ba alhamdulillahi daidai inda ake kudu damana ba ta zamna ba an samu ruwa nan gaba ne muke in allah yarda eh, abun shi dabbobi zai fito kuma dabbobi su samu sushi. Tuni wannan al'amari ya haddasa tsadar rayuwa a irin waɗannan wurare, in ji ɗan majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar al'ummar Difa Honorable Lami Mummuni Haruna. Lallai haka ne, ce maka ta yi tsada babu kiwo a rikin tsaro. kasan kwanakin nan eh, mutane da yawa sun tashi tsakanin kinsayi da jifa sun gudo akwai waɗanda suka zo cikin birnin jifa akwai waɗanda suka iso hammaini don mutane fi sabilillah suna cikin halin gagani kai babu noma kiwo ba a kama shi ba yadda ake so suna neman eh, tallafi yadda ya kamata daga gwamnati zuwa masu hannu da shuni ba wanda yake iyawa duka tallafa musu. Shekaru akalla biyar kenan da yankin Difa ya tsinci kansa cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro sanadiyar hare-haren Boko Haram lamarin da a yau ya zama wa talakawa alƙaƙai. Yanzu duka an ka ɗauki kasuwannin dabbobi na Difa duk kasuwan da ka je katar da an kawo shanu an tsaida don a saida su. to in ka bincika yawanci shanun za a saida su ne a je a biya a amso mutane saboda wani lokaci mutanen da ake kama makiyaya a daji ko labari kawai in an kama za a je a saida a je a kai kudi a amso abin da aka tabbatar da jiya angel kolo kasuwan kauye a jihar difa wanda ake ce mangil kolo an sai da saniya naira dubu daya duka kasuwannin jihar difa haka suke muna roƙon allah maɗaukakin sarkin da ya halitta mu Allah Ubangiji ya sauƙaƙe mana wannan abun. Ganin irin bakar azabar da talaka ke sha a yau a wannan yanki ya sa wakilan jama'ar ta difa a majalisar dokokin ƙasa so mai yunkurin kai wannan magana a gaban ɓangaren zartarwa. Mutane a zo baka da dala baka da abinci baka da komai a ɗauki ɗan wanka a je can cikin ice a ce sai ka kawo miliyon kaza. a zo mutane a ɗauko su a zo a kashe su waɗannan abubuwa su mai suke mana ciwo amma insha Allah mu da fitoci ma yi magana a kansa yanzu haka wasu ministocin da gwamnati ta aika zuwa yankunan karkara na gudanar da zagaye domin tantance halin da ayyukan noma da kiwo ke gudana kamar yadda yake al'adance a wannan ƙasa idan irin wannan lokaci na farkon saukar mana ya zagayo sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu sake dawowa najeriya inda hukumomin da abin ya shafa ke shirin ɗaukar matakai kan manyan da ba su kiyaye matakan takaita yaduwar cutar corona musamman a filayen jirgin saman ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim Gariki. Some dignitaries fail to follow the protocol at our airports. We must change our behavior if we must overcome this pandemic. Babban sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha kenan inda ya bayyana takaicin gwamnatin kasar bisa keta doka da aka shimfiɗa a filin tashi da saukar jiragen sama a kasar don kare al'umma daga ɗaukar cutar COVID-19 da wasu manya a cikin gwamnati suka yi. Hukumar filin tashi da saukar jiragen sama a Najeriya fan ta buƙaci duk wani babba a kasar da ya bi dokar matakan kariya na cutar COVID-19 ko a hana shi shiga filin tashi da saukan jiragen saman kasar kamar yadda shugaban hukumar Captain Rabi ya dude ya shaida. Kowace kasa a duniya sun ɗauki matakan da suka ga ya dace wanda kuma matakan nan sun zo kusan ɗaya a ko'ina. Bambancin bai da tsakanin matakan da ke kasan nan da wasu ƙasashen saboda cutar guda ɗaya ce. Idan kowace kasa suna bin matakai ba mu da hujja ce mu ba mu bin matakan nan. Abin mamakin da bamu so ba shine cewa har sai ta kai ga muna daga murya muna ko kai kashe sannan za a bi matakan saboda matakan ne masu amfani ga shi wanda ya bi da kuma sauran mutane da suke cikin filin jiragen sama da wanda ma ba sa filin jiragen sama gwamnati da ya ta dau alwashin hukunta duk wanda ya ketare dokar matakai na kariya sannan ana kan binciken tsohon gwamnan zamfara abdulaziz yari da gwamnan adamawa ahmadu Umar fintiri waɗanda ake zargi da ketare dokar matakan kariya da aka shimfiɗa a filin tashi da saukan jiragen sama a ƙasar hana babu wanda ya fi karfin doka a cewar ministan muhalli Muhammad Mahmud Abubakar. An yanke hukunci duk wanda ya ki musamman mata wajen shiga jirgin sama an samu mutum wajen biyu uku da suka yi kuma an bayar da bincika a ɗauki matakin da ya dace babu wani shafaffe da mai wanda zai ki bin doka saboda shi yana ganin wani babba ne ko ya isa wannan abu ne da ya shafi al'umma gaba daya mutum ɗaya rak wannan shafi da man idan ya ɗauka zai iya zuwa ya cutar da mutane goma haɗari ma cikin na in sun kamu Allah kaɗai ya san waɗanda za su iya rayuwa to saboda haka babu maganan shafewa da mai a bangare guda kuma gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa za a hana 'yan wasu ƙasashe shigowa Najeriya a wani mataki na takaita yaɗuwar cutar COVID-19 wanda zuwa yanzu adadin waɗanda waɗanda suka kamu da cutar ya haura dubu talatin da shida an kuma sallami mutane sama da dubu goma sha biyar daga asibiti sannan an rasa mutane ɗari bakwai da tamanin da tara shamsiyya hamza ibrahim murya amurka daga abuja a najeriya To a gaida Shamsiya, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. wanda muke bibiyar halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar bayan da mahukunta suka ba da umarnin a buɗe makarantu ko waɗanne irin matakai ake ɗauka. Wakilinmu Yusuf Abdullahi ya aiko mana da ƙarin bayani. Gwamnatin da ta Nijar ta sake buɗe makarantun ne tare da ɗaukar wasu matakai na kariya daga barazanar cutar ta corona da ta yi sanadiyar rufe makarantun a baya. Alhaji Iliya Dan Malam yana daya daga cikin shugabannin wata makarantar sakandare mai zaman kanta da ake kira Dan Bassa da ke da magaram ya kuma bayyana irin matakan da suka ɗauka. Mataki da farko dai shine sa wannan takunkuma wannan dole ne kowa yana da shi. baka shiga damar sai da shi in baka da shi akwai wanda aka wani dala ashirin ashirin kinan sai yaro ya bada dauka sai ya shiga kilas na biyu akwai wanke hannu da ruwa da sabuli nan bakin koma ke mana ga ki wanke hannu ko na'am wannan shine na biyu na uku kuma rugurguman haka yara su gamu wuri guda tattaruwa mun hana shi wannan to kai lokacin da suke ƙauraciya su gumu shi ma daga sun gamu sai su wafe ko a cikin kurma muna matsa sai sun sa wannan takunkuma kuma a cikin kilas irin na dawa su cunkusu babu mutum biyu ne ko tabar kowa na gefe gefe kishi ko shi kanshi musan siyasa ta namu to koya ɗaliban na Nijar ke kallon sake buɗe makarantun musamman ma waɗanda za su tunkari jarabawar ƙarshen shekara ga ra'ayoyin wasu daga cikinsu. sunana usman mamman abdu ni ne maga takarda na wannan wanga lakwal wannan makaranta wannan ta birni sai su barwa mustapha wannan dawowa ajujuwa gaskiya mun ji daɗi gaskiya saboda yanzu an dawo karatu za mu kwana arba'in da biyar kuma muna nan muna gayawa mu su kama jiki insha allah allah zai taimaka kuma komi zai zama to karshe eh usain musa mamman muntaka to gaskiya dai na ji daɗi sosai eh, da aka dawo aka kama karatu paske ɗalibi na kirki ba so ba kowa ya zamana a gida ba karatu paske vraiment abin bayan ba shi da daɗi kwa sunana aliyu abubakar kwal csp kado gaskiya muna mu jamu ma abokan hankali dala su tsaya su karatu sai ki wani lokaci ba wani mai yawa ne ba tun da ki karanta sai an kuri sa sai karatu su bar wani abun gashi suna na aisha ina fatan kowace mace ko ni ake ci a ɗaliba ta kama jikinta don kwanan ga arba'in da nawa da suke mana saura ba wani abun gaba ne ya kamata a kama jiki in allah ya gwada mana dubu mu kwashe bireven mu kawai mu tare shi suna na aisha muhammadu nasiru To wallahi yanzu dai kan kare makarantun na Nijar daga barazanar cutar ta corona. To sai dai daga bisani gwamnatin ta dawo kan wannan matakin to amma fa tare da gindiya wasu sharuɗa ga masu sayar da abinci a cikin makarantu. A nan wani malamin wata makarantar firamare ne a birnin da magaram ke kokarin hana ɗalibai yin cunkoso a gaban masu sayar da abinci. malamin mai suna sinu musa ya bayyana irin sharuɗan da suka gindiyawa masu sayar da abinci a cikin makarantun nasu da da farko gwamnati ya hudu wani kuduri ya ce ba a ka abinci na recreation to yanzu daga baya an samu an gyara an daidaita amma kuma an ce akwai matakan da ya kamata a bi su wa'annan masu da abinci matanan bandez su samu tsakanin su duka a samu distance na metar ɗaya da rabi mu mu shina ni yara ta a kanmu mu zo mu bi sau da ɗoha yaran nan mu yi an su duk wanda ya sa ya yi maza ya bar gurin ya ta kalas a kalas suke cin kansu To koya masu sayar da abinci ke kallon waɗannan sharuɗan? Sunana Amina Isa. Abin da muke yi kamar mutum biyu mutum uku suke zauwa su saya. Sai eh, su tafi kuma duk wanda zai zo ya wanke hannun shi kuma kowa ya sa baba ta rihe huskar shi. Hasana aka ce in mun zo mu sa gan mu wanke hannuwan mu mu kulla mu sa babet in mun kare mu sa sabulu kuma mu wanke hannuwan mu. Hajiya Fatuma ita ce mai sa ido na ganin masu sayar da abinci a cikin makarantar Ɗanbassa. sun yi aiki da sharuɗan da aka gindiya musu. Mu 'yan tallan cikin muke sanyo su cikin hilin lakwal a jehe a jejere don ba kusa da kusa ba. Kowa ta sa ba ɗinta a hanci sai ni ina waje tsaye ta da yaran. Kenan in yaro biyar ya zo ya general ma mace uku miji biyu su zo su sai sai su ta yi kuma wasu su zo su sai su ta yi hakanan ne muke musu ina tsaye ina sa ido tunda ba mu da nisa da wurin 'yan tallar da mu ba nisa kenan saboda ma mu kare dumi da suke dai kenan dole in sun saye sai su watse su dai ba mu bari su yi cunkoso su zazzamna kenan bai yiwa su zo su yi zamne su ci abinci a nan. Masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji ƙarashen wannan shirin. yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Yanzu kuma bari mu gabatar muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana ta imel. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa ya ce fata na alheri VOA Hausa muna fatan binciken da sabuwar hukumar EFCC za ta yi a Najeriya biyo bayan koren Ibrahim Magu Allah ya sa ta kwatanta adalci da gaskiya. Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga Ado Salati goma na Annabi Rijau da Fatin Ado Salati goma ga Annabi suka ce gaskiyar magana ba karamin abin damuwa ba ne game da yadda matsalar tsaro ke neman kawo tarnaki ga harkokin noman al'ummar mu na arewa domin ko a nan jihar mu ta Neja akwai ɗimbin manoman da ba za su samu damar yin noma ba bana saboda tsoron 'yan ta'adda kuma suna da gaskiya tun da dai sai da rai da lafiya abinci ke ciwa a ƙarshe muna roƙon Allah ya zaunar mana da kasar mu lafiya. Sai sakon da ya fito daga Malam Hussaini Dangote Karasuwa ya ce salam VOA Hausa don Allah ku bani dama da na yi kira ga gwamnan jihar mu ta Yobe kada ya biye wa rikon kwarya ya manta da mu talakawa da fatan wannan kuka namu ya kai ga kunnuwa da ya dace. A Sakon Salihu Isa fana cewa yayi Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta gaggauta buɗe makarantun sakandare da na firamare domin ɗaliban makarantu sun gaji da zaman kashe wando babu sana'a kuma ga yunwa da ake fama da shi na tsadar abinci kuma wannan cutar coronavirus ba mu san ranar kawo ƙarshen ta ba a Najeriya. Sakon mu na gaba daga Abubakar Kawo Girgir ya ce salam VOA Hausa to dai ya kamata shugaba Buhari ya saurari kiraye-kirayen da al'umman da masana a fannonin hukumomin tsaro ke yi kan sauya manyan hafsoshin tsaron Najeriya. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina ya ce yunkurin da wasu sojoji fiye da ɗari uku ke yi na tuɓe kaki game da ajiye bindigogi akan dalilan fita aiki daga ransu. Hakan gazawar gwamnatin Buhari ce wajen inganta rayuwar jami'an tsaro. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa arba'in asibitoci biyar a jihar florida da ke kudancin amurka sun ba da rahoton cewa gadaje sun kare a sashen da ake kula da marasa lafiya da jikinsu ya yi tsanani wato sashen da ake kira intensive care unit a turanci haka kuma a yau litinin hukumomin iran suka aiwatar da hukuncin kisa akan wani tsohon mai fassara wanda aka zarga da yi wa amurka da isra'ila ayyukan leƙen asiri sannan a jiya lahadi ne jama'ar ƙasar syria suka kada kuri'unsu a rumfunan zaɓe dubu bakwai ciki har da yankuna da dakarun ƙasar suka kwato daga hannun sojojin 'yan adawa cikin shekaru biyu da suka gabata. do masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai a dakaci shirinmu na yau da gobe idan Allah ya kai mu ashirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya na gabatar da shirin da Julie Lenas Gresham wacce ta haɗa mana sautin ta koba da umarni da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri wasalam. an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yame na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. arewacin kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo